talatin ga watan almuharram ibra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin aswarin albattar fi tasabbi lissaharatul ashrar na shekul alamatu wahidu abdulsalam bali hasibahullah <clears throat> wannan littafi na sarimul battar littafi ne guda ɗaya tamkar da dubu da musulunci yake alfahari da shi wajen yaƙar bokaye da 'yan sihiri da matsafa da masu sacred societies da cultism domin wannan littafi malamin ya tsara shi ne kamar yadda ya kiraye shi da cewa asarimul Batta, takobi mai kaifi fi tasaddi li sahratil domin tinkarar masharranta bokaye malamin ainihin ya rinka kawo ayoyi na ainihin alqur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen ya bayyana kafircin da bokaye suke yi da kuma tabbaci a kan cewa bokanci tsafi bori duba duk waɗannan abubuwa kafirci ne bayan nan sun rinka kawo ire-iren tsafe-tsafen da suke da asirce-asircen da suke su yi asiri su raba ka da matarka su yi asiri su raba ki da mijinki su yi asiri su sa wane so wance wance ta so wane wane bai son ma'aikata kaza ya sota wance ba ta son ma'aikata kaza ta sota wane bai sanya ainihin zauna gari kaza dole ya so wannan garin ko kuma wane a raba shi da ofishin shi ko rumfar kasuwar shi ko garin su, ko a raba shi da abokin harkar shi waɗannan abubuwa ne dai ga sunan nau'i nau'i baki ɗaya waɗanda ke kai da komawa tsakanin sihirul tafri, ko kuma sihirul muhabba, ko a yi asiri don a sa ainihin mutum ya haukace ko gaɓar jikin shi ta shanye ko kuma ya zama wata gaɓa daga cikin gaɓoɓin shi ta daina aiki ga baki amma baya ji ko ga kunne yana iya ji amma baya magana ga sunan dai iri-iri har malamin ya taho daga ƙarshe ya kawo irin asirin da ake a sa wance ya ainihin wane ya kasa saduwa da matar shi ko wance ta yadda da mijinta ya kira wannan da arrabtu ko asirin da ake yi wane ya zan baya haihuwa ko wance ta zan bata haihuwa duk gaba ɗayan waɗannan suna iya cin nasara gwargwadon yadda Allah ya shar'anta cewa wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su iya cutar da kowa ta hanyar bokancin su ba sai da ainihin izinin Allah to anan ne da malam ya zo sai kuma ya ce in aka samu wani yana fama da matsala rashin lafiya ko asiri ko aljanu in ana zargin abin in aka gan shi da alama kaza alama kaza alama kaza sai ce to cuta ce ta sihiri iri kaza ko aljani ne ya shige shi sai ce to ga hanyar da za a bi a yi maganin abu to duk da malam ya gama wannan kuma sai ya kawo ainihin wasu hanyoyi da ya kira su ta sunatun bidda sihiri ga tsari game da sihiri wane irin taimako ne wane irin lakani ne wane irin katanguwa ko tsari za a baka game da ainihin sihiri kai ya kama ka tsafi kai ya cika bori duba bokanci amma duk gaba ɗayan waɗannan ba irin ainihin laƙani ne na malaman tsibbu na malaman tsafi da makamantansu ba a'a al'amari ne wanda ya shafi gaskiya da gaskiya alƙur'ani ne da sunnan muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya to malam ya kawo matakai wajen guda goma sha biyar mun ainihin kai har zuwa mataki na goma sha uku sai lokaci ya ƙure mana amma zan yi mana tsokaci kaɗan kafin mu tafi da nisa domin a kan mataki na ainihin wato goma wanda ya kira shi da alhismul ashir cewa tsari na goma game da hanyoyin da ake samun tsari da izinin Allah ya zan duk sanda baka kwanta bacci ka yi alwala ka karanta ayatul kursi ka ci gaba da ambaton Allah har sai bacci ya kwashe ka ya ce domin ya tabbata a cikin hadisi cewa wani shedani ya gaya wa Abu Huraira cewa wanda biyu ya karanta ayatul kursi ba zai gushe ba yana samun mai tsaro daga Allah maɗaukakin sarki wanda wannan mai tsaro ba zai bar shaiɗani ya ainihin kusance shi ba har gari ya waye abu huraira ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan magana annabi ya ce gaskiya ne shi wannan shaiɗani ya gaya maka duk da cewa shi makaryaci ne to in jama'an musulmi ba su manta ba da muka karanta wannan hadisi shi babban malami ainihin wahidu abdulsalami bali sai ya ce wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi ne da ta'aliki wanda yake majzumi muka yi bayani dangane da ta'aliki sai ka je ka nemi wancan ainihin kasar inda karatu ya kwana a kai wato jiran ya kasar na saba'in da shida to ta'aliki din nan mun yi bayanin shi mun kuma kawo ainihin surar irin yadda ta'aliki yake kasancewa a cikin sahihul bukhari to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah ta'alikin da wannan hadisin ya zo da shi a cikin bukhari ba irin ta'aliƙin da ake zato ba ne daga cikin waɗanda muka yi bayani ya zo ne da wata sura da Bukhari kan ruwaito hadisai a cikin wannan littafi na shi sahihul Bukhari wani lokacin sai Bukhari ya ɗauko sunan malamin shi kawai sai ce wa qala lana fulan ibn fulan malamin mu wani dan wani ya ce da mu ko wa qala li fulan ibn fulan wani dan wani ya ce da ni madadin an saba jin Bukhari ya ce haddafana wane haddafana wane yau kuma sai a ji ya ce wane ya ce da ni bai ce haddafana ba bai ce wane ya ba mu labari ba manyan malaman hadisi musamman masu sharhin sahihul bukhari sun kai komo shin menene bukhari yake nufi da irin wannan tabi'a da yake ɗauka wani lokaci wasu sai suka ce duk sanda ka je ya haka to babu shakka hadisin nan mu'allaki ne wannan mutum ba malamin shi bane ya ainihin ruwaito wani malami ne amma sai share sunan malamin nashi sai ya haɗa kanshi da wannan mutum to a irin wannan surar to babu shakka mu'allaki ne to wannan shine bayanin da muka yi a karatun da ya gabata to sai zama wannan a ƙashin gaskiya al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani babban malami wanda ya sharhin sahihul bukhari ya sa mishi fathul bari ya bibiyi ta'aliqat na al-imam al-bukhari kuma ɗaya bayan ɗaya ya ainihin fitar da bayanai a kansu ya sa wa littafin at-taghliq at-ta'liq ala sahihil bukhari wannan littafi a cikin mujalladi biyar yayin shi ya tattauna wannan matsala a cikin fathul bari sharhin ainihin wannan hadisin na ainihin shi bukhari a daidai ainihin inda ya zo sharhin shi wannan hadisin domin wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari a cikin kitabul wisala za mu zo za mu bayani in Allah so akan irin wuraren da ya zo da sauransu to da ya zo wannan wurin a sharhin fathul bari da kuma inda ya zo sharhin shi har wa yau a dai nan cikin tagliqut ta'liq sai ya ainihin fitar da cewa babu shakka wannan malami malamin bukhari ne kuma bukhari ya karba kai tsaye daga gare shi to me kenan yanzu imam bukhari yayi to shi ibn hajar din nan a cikin fatuhul bari dai a mujalladi na biyu da ya zo wani guri da imam bukhari yayi irin wannan ɗabi'a ya kawo cewa wasu malamai na cewa in ka ga bukhari haka to yayi ainihin ta'liqi ne da duk ibnu hajar ya gama ba su haƙƙin wajen kawo maganganunsu sai ya ce ni ko ibnu hajirin saboda yawan gogayya da yawan kai da komowa da yawan nazari da yawan karanta sahihul bukhari na bi ɗaya bayan ɗaya na gane cewa duk inda bukhari ya ce wa kala lana fulanu ko wa kala li fulanu muka bincika muka ga wannan ɗin nan na daga cikin malaman shi sai ce na gane cewa bukhari yana bambance mana hadisin da ya yi karatun shi ne a makaranta zaman da aka yi zaman dirshan dafa'an don koyan hadisi shi ne sai ce haddasana bi hadisin da kuwa hira ce ta haɗa shi da malamin shi ko akan wani zance ne ba zaman karatu ba ne garin waccan hira sai malamin ya kawo bukhari sai ibn hajar ya ce sai bukhari in ya zo sai bambance da cewa ƙala lana ko kuma ainihin ƙalali fulani a ƙashin gaskiya wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin fassarar da ainihin aka yi wa irin wannan ɗabi'u na imamul bukhari wato in a ce misali kullum ka san bukhari yana yi hadisi daga abdullahi ibn yusuf at-tinnisi daga maliku daga ainihin zuhuri daga nafi'u daga ibn umar yau sai ka ji madadin bukhari zai ce ka saba jin ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسابة دي حدثنا أكن إلو ونن إسنادي يوزي كدي وقال لنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر in har ka ji irin wannan ɗabi'ar sai ka ce wannan hadisi babu shakka sahihi ne ba mu'allaki ba ne ba bukhari ya share sunan wani malami ba ne amma a zahiri ya koyi karatun wannan hadisin ne ba a makaranta ba ne wurin zaman hadisi na musamman amma garin hira ne ko garin wata tattaunawa ta haɗa shi da malamin shi har malamin ya kawo wannan magana to in ya je dan ya bambance maka hadisin da aka koya a wurin koyan hadisi dafa'an da hadisin da yake wata munasaba wani dalili ne ya kawo malam ya faɗa sai rinka maka irin wannan ɗabi'a domin akwai bambancin hadisin da aka zaman karantar da shi yana da wata daraja a wajen karfin ingancin riwaya fiye da hadisin da ya zama garin hira ne kawai malam ya kawo shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan ainihin gaskiya ita ce kyakkyawan magana dangane da ainihin wannan hadisi sannan wannan hadisi na abu huraira yana da wasu ilmomi ɗimbin ilmomi masu ɗimbin yawa musamman game da ainihin matsalar aljanu ɗin nan shi yasa nake ganin cewa in Allah maɗaukakin sarki ya sa mun gama karatun wannan fasli a yau tsaf za mu zo za mu buɗe sahihul bukhari za mu karanta wannan hadisin za mu karanta sharhin da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya yi mishi insha Allahu ta'ala to daga nan ne za ka ji ainihin wato ɗaya bayan ɗaya dangane da menene ma'anar wannan hadisi da kuma bayanai ɗaya bayan ɗaya waɗanda ga su ibn hajar ya rubuta fiye da shekara ɗari bakwai cikin fatihul bari game da duniyar aljanu waɗanda za ka ji yau waɗanda ake ce musu malumma suna fitowa gidajen rediyo suna fitowa da mugunan magori suna fitowa gidajen rediyo da sauransu suna cewa ƙarya ne babu wannan a rubuce za ka ji bayani ɗaya bayan ɗaya ana iya magana da aljani ko ba iya magana da aljani aljani na iya rikida ko baya iya rikida ko yaya ko yaya za ka je fas daga alƙalamin da baya ainihin wato ƙarya shine alƙalamin alhafiz ibn hajar al-asqalani domin mutum ne yake magana a cikin ilimi da yaƙini don haka za mu ainihin karanto abubuwan da suka rage mana a cikin wannan fasli wanda ya kiraye su da suna tahsinatun budda siri tun daga na sha hudu har zuwa na sha biyar da kuma ainihin wato namuzajun amali li fakkin rabbi da ya kawo to in muka gama tsaf to sai kuma a dan aji alkalami kaɗan sai a shiga cikin sahihul bukhari sai a karanta wannan hadisi za a ce maka a bukhari juz'i na kaza shafi na kaza a fatuhul bari juz'i na kaza shafi na kaza taghliqut ta'alib juz'i na kaza shafi na kaza insha Allah in kai ne sauraron mu daga nesa ta kasad in ka ji wannan kasar ya karo tuno nemi duk waɗannan abubuwa a cikin kasad na saba'in da ainihin wato takwas kenan domin wannan kasar da muke magana yau na saba'in da bakwai ne to in har ka ji ya cika baka ji duk waɗannan abubuwan ba in sha Allah mu haɗu da kai a cikin kasar na saba'in da takwas za ka sha jawabi da ikon Allah shi ne malam ya ce alhismin rabi'a ashara tsari na goma sha hudu daga cikin jeren biyar tsarin da ake ainihin wato kawo maka domin ainihin ka samu katanguwa daga sharrin shaitani da kuma ainihin sharrin aljanni da sharrin ainihin sihiri da bokaye da matsafa wallahi waɗannan abubuwan wajibi ka tashi tsayin daka ɗan boko ne kai ɗan arabiya ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan ba ruwanmu ne kai manomi ne kowane iri ne yau duniya ta rikide abin mamaki tsaci bokanci bori yau shi ne aka fi zagewa sai daga mutum profesa ne a cikin ilimi ma'ana ya gama ƙure karatun boko karkada gab amma sai kaga ya je goho gaban boka sai kaga mutum cikakken hamshakin ɗan kasuwa ne sai ka ga ya je wurin boka rana na fitowa sai ka ga ya ɗaga hannu ya kalli rana sai kuma ya ɗaga hannu ya dafa baya zai haka malamin shi ya gaya mai to wannan ba aikin malami bane ba fitowar malami ce fitowar boka ce sai ka ga mace kana ganin kamar tana da hankali kamar tana da basira kamar tana da wayayyen kai amma sai ka ga ta je ta durƙusa gaban boka to waɗannan abubuwan baki ɗaya dukkan su bokayen nan da masu zuwa wurin su fa suna yi ne domin samun wasu bukatu nasu kaɗai na duniya to ta iya yiwa kai ake hari ta iya yiwa ni ake hari ta iya yiwa ke ake hari ta iya yiwa ko ake hari ta iya yiwa sana'arka ake hari ta iya yiwa sana'arki ake hari ko kuma shagonka ko ofishinka to shi sai da muka ce maka kakka je wurin boka don kakka ce to me substitute me madadin abin da kuka kawo mana ko ko izalatul izala kuke sai muka ce a ah, izalatul bid'a muke wa iqamatus sunna tunda mun rugurguje boka mun rushe ainihin tsafe-tsafen shi to ka zo ga alheri daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yabe shi da cewa wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah Allah ya isa shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne duk duniya in an kafirce shaida Allah shi kadai ta isa dama shaida wa ake nema shi da Allah in Allah ya maka shaida kai ne wa na duk duniya in sun soke ka a kai tabbatacce ne malam da yace taqulu inda al-khuruj min al-baiti idan ka zo fita daga gidanka zaka je office ne zaka je ma'aikata ne masana'anta zaka je kasuwa tafiya zaka yi duk halin da ka zo fita gidanka ya kamata ka saurara da kyau ka ji saboda yan boko na da wata ɗabi'a sai matar shi ta kun shi zuwa kofar gida sai an zo fita shikenan sai a dan yake sai shikenan sai a fita wai addu'ar da zai yi kenan wai sai bebi. ka gani a sai ka tsaya ka ji abin da aka ce za ka yi da zaran ka zo za ka fita daga gidanka ka zo jet na ƙarshe ne ko kuwa ka zo iyakar ƙofar da ake shigo wannan falo naka da daga nan ne ainihin ake shiga gidanka ɗayan abu biyun nan duk wanda ka ɗauka daidai ne ka zo ainihin jet ɗin gidanka wanda daga gidanka sai bakin titi za ka iya wannan addu'a ko kuma ka gama baro sitin room gaba ɗaya ka zo ƙarshen falo za ka fita sai ka iya wannan addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko ita ce bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wa la quwwata illa billah ga addu'an mai sauƙi ba wahala hadisin manzon Allah kenan ma'ana bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah da sunan Allah nake fita daga gidana na dogara ga Allah babu dabara ga kowa babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki to a wannan fitar ofis ka fita kasuwa ka fita falke ne kai ka fita fatauci ko ko zaka je wata ziyara duk wanda ya haro ka da wani sharri ko dai sharrin ya koma mishi ko kuma sharrin ya koma ya tarwatse gefe guda amma kai dai ka tsira insha Allah jama'a musulmi mun ji wannan da kyau ko bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahi a rinka karanta saboda bahaushe bai karanta wannan kalmar daidai la haula wala quwwata sai ce la haula wala qawati duk ka ruguza komai kuma ba qawati bane la haula wala quwwata haka ake karantawa la haula wala quwwata illa billahi malam bahaushe ka iya bambance tsakanin ha saɗe da ha babba ba ha babba ba ce a nan in ka faɗi da ha babba duk ka dargaza komai addu'a ta watse kuma ka zagi Allah daga ƙarshe in ka ce la haula wala quwwata illa billah babu firgici ga kowa a duniyar nan sai ga Allah kaga harka ta lalace alhaulu alhaulu da ha ya kai bahaushe ha alhaulu birgici tsoro sai ka ce babu ga kowa sai ga Allah kaga duk ka daga addu'a ta yi bam jama'a mun gane amma la haula la haula sai ka siranta harshenka yadda za ka ce kai mu za mu san izala a dole ku sota sai ka yi wannan la haula ha ha saɓe da ha ƙarami da ha babba to da ha saɓe da ha ƙarami abu ɗaya ne ha ake cewa shine ake cewa alhamdu lillahi ha babba kuma lahul mulku da ita ha babba da hakuri abu ɗaya ne to sai ka iya bambance tsakanin ha babba da ha saɓe ya haka in ka zo sai ka ce alhamdulillahi a wajen karatu karka ce alhamdulillahi bushewa da ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah haka ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi bushewa ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah. Ka ga madadin godiya ka zagi Allah shi yasa a cikin hadisin Bukhari ingantaccen hadisi annabi ya ce in ka zo zaka sallah eh, sai zan zaka yi sallah kana jin bacci bacci ya gama galaba akan ka ko sallah farilla ce aka ce ka kwanta ka yi baccin tukuna yadda wannan zafin bacci zai fita daga idanka sannan sai ka tashi kai sallah ko da lokacin ta zai fita me yasa sai annabi ya ce saboda kar kai kokarin yabon Allah saboda bacci ya galaba idan ka ka zo ka zagi Allah da muguwar rawa mutun tashi haka aka ce kana jin kashi kana jin fitsari kana jin ababaddiyar yunwa je ka kai kashin je ka kai fitsarin je ka ka samu abinci ka ciyar da zai zaunar da cikin ka ko da baka koshi dan ba amma dai wannan azababbiyar yunwa ta kau sannan sai ka zo kai sallah duk waɗannan hadisai suna nan cikin sahihul bukhari jama'a wai ba komai ake so ba saboda bature na cewa you can never cheat nature and go free ba ka iya cutar da ɗabi'a ka zauna lafiya yunwa ɗabi'a ce bacci ɗabi'a kashi ɗabi'a ne fitsari ɗabi'a duk waɗannan abubuwan in akwai matsala tsakaninka da su ka warware sannan ka je za ka gana da Allah a sarki mai martaba kaza ya ce ka zo ku gana sai zan wani matsatsan kashi ya matso ka duk gaggawa za ka je fada sai ka je ka zazzage cikin ka tukuna dan kar ka je ka zauna kana muskuce muskuce kana tusa kana abin nan gaban sarki dan ba yadda za in aka ji warin tusa an san kai ne dole dan kai ne talaka ba haka bane yawa to saboda haka a karanta daidai a je a koyi makharijul huruf jama'a kamar yan boko ne in baka je ka koyi fanatik fanatik da ainihin phonemes yadda zaka iya good pronunciation sai ka zo kana turanci kamar ana haɗiya ɗan wake ba daɗin ji wallahi kamar ka fito daga umma ahiya don haka so ake yi larabci ka tsaya ka iya haruffa ɗin nan don haka karatun farko da ake fara koya mutum nan da duk za a fara koya mai larabci su ne huruful hija'iyya alifun ba'un sai ran da ya iya fa in bai iya ba ka a saki a ƙetare matuƙar bai iya bambance ha da ha bai iya bambance ha da ka ka a ƙetare domin za a zo ana karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yazo yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga al'amari ya ɓaci to saboda haka haka ake karanta ta bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billah da sunan Allah nake fita daga gidana na dogara ga Allah babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah Zama mun gane sai ka iya wannan addu'ar ka kowa matarka ka kowa ƴaƴanka ka kowa waɗanda duk nauyin yake akan ka kowa zai fita gida sai a ce addu'ar da ake kenan sai yace annaka idza qulta zalika domin in ka faɗi irin wannan addu'a kila laka sai a ce da kai ma'ana sai wani mala'ika ya ce da kai kenan ku fita an isar maka yau dai wannan fitar da kai to an isar maka duk wanda ya biyo bayanka da sharri ya kaɗe wanda ya biyo bayanka ta gida ya kaɗe ma'ana yau kai kam an isar maka Allah ya isar maka ya tsare maka komai wahudita kuma an shiryar da kai Wahudita kuma an kiyaye ka an tsare ka yau ka tsaru daga sihiri da tsafi da duk wani mugun abu wahudita kuma ka shiryu domin ka bi abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an datar da kai abin da yake daidai wa ya an ka shaytanu kuma sai shaiɗani ya ja baya ya baka guri to anan wa ake nufi da shaiɗani? me ake nufi da ash-shaytanu domin kalmar shaiɗani da larabci abin da take nufi shine takadari ko kangararre ko mara jin magana mutum ne ko aljani ya kangare ya zan takadari Zai jin magana sai a ce ai wane shaitani ne to yanzu in aka ɗauki kalmar ashaitanu aka sa mata alif da lamun to tana nufin wani ne na musamman ba duka ba kamar a turanci a ce boy yaro sai a zo a kawo definite article sai a ce ba boy yaron a can baya a ce a boy has come a boy has came yaro ya zo sai ka zo aka ce the boy has came yaron nan ya zo shin yanzu wannan kalma da aka kawo aka ce boy da farko baka san yaron ba it's indefinite babu identification baka san wani aka ce wani yaro ya zo yanzu ka sai aka ce the boy has come yaron ya zo yaron ya zo shin na yaro yanzu ake nufi an yi defining ɗin shi gare ka amma kai da ake magana kai ka san shi ko to haka wannan kalmar Alifin da lamun da aka sa ta aka ce wa yatana ha'anka shaitanu kuma shaiɗanin nan zai ja waye baka wuri kamar ka ce wanne sai a ce to alifin da lamun dinnan lil'ahadi zihini yana cikin tunanin wanda ya san shedanin ne shine labarin wani shedani ne da ya zo a cikin sahihu muslim annabi yake cewa jama'a cikin ku babu wanda ake gani dinnan sai da ya zan yana da shedani tare da shi sabai suka ce hadda kai ya ce hadda sai dai ni Allah ya taimaki nawa shaidanin ya musulunta baya umarni na sai da alheri to yanzu wannan shaidani da annabi ya ce kowa yana da shi to irin shi ne ake cewa sai ya ja baya ya baka wuri domin dama shi wannan shaidani wakilin iblis ne a kanka akan ya rinka ɓatar da kai to yau gashi kayan addu'a zaka fita daga gidanka to aka ce tun da ta wannan addu'a wa na ha'anka a shaitanin ma'hud wannan shaitanin nan da ka sani sai ja baya baka wuri jama'a kun gane to in ko ya zan wannan shedanin ya ja baya baka wuri a wannan yinin ko a wannan lokacin babu wani shedani da zai iya kusanta ka me yasa duk wani shedani baya iya kaiwa gare ka sai ya bi ta hanyar wannan bahaushe ya ce da ɗan gari akan ki gari to wannan shi ne ɗan garinka ɗan gidanka to sai zan shi kan shi yanzu kaya addu'ar da ya ja ya baka wuri to duk wani shaidani zai iya tinkaro ka me yasa muka faɗi wannan sai annabi ya ce wa yaqulu li shaytanin akhar sai shi wancan shaidanin wanda kullum yana tare da kai yanzu kayi addu'a yayi nesa in ya ga wani shaidanin ya tinkaro ka sai ya ce mishi kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka kiyaye shi aka kuma tsare shi kai ma ka haƙura ni ma na haƙura jama'a kun gane ma'anar wannan hadisi da kyau yanzu kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da ka'idar da kullum muke nuna jama'a su bi a hankali su fahimta don a rinka fassara karatu daidai ita ce al-ma'rifatu idza u'idat nakiratan iqtabat at-taghyir suna in yazo da alif da lam aka sake maimaita irin wannan sunan ba tare da alif da lamun ba to na farkon da na biyu da bambanci yanzu kalmar farko ash-shaytanu kalma ta biyu kuma shaytan to a shaitanu sani laisa huwa shaitan auwal shaitanin na na biyu daban na farko daban na farko shine wanda yake tare da kai koyaushe da kai wannan addu'a sai ja baya shi ma nesa nesa yake da kai to sai daga wani shaitanin ya taho sai shi wancan sai ce kai ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka iya aka tsare shi aka kare shi ka haƙura tunda ni ma na haƙura jama'a kun gane ma'anar hadisi gashi ya ce rawahu abu dauda al-imam abu dawud ya rawaito hadisi a cikin ainihin wato juz'i na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar wa tirmidhi tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar ainihin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu wa sai shi tirmizi ya ce hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce mun sha yin bayanin wannan ka'ida akan cewa an kaga malamin hadisi tirmizi ko ba tirmizi ba in ya ce hadisi kyakkyawa ingantacce to malamai suka ce abin kamar da rudani domin ya za kai ka ce wane field marshal ne na soja amma kuma kurtu ne kaga wannan magana akwai contradiction akwai rudani akwai karo a ciki a ce kurtu general ko kurtu major, zai yiwu zai yiwuwa to in ka ce hadisi kyakkyawa kana nufin wanda ya ruwaito wannan hadisin an yi grading ɗin shi ma'ana daga 50% zuwa yadda bai kai 100% ba in ku kace sahihi an yi gradin nashi daga ainihin wato 100% zuwa ko nawa ne ma percent ma'ana ya kai matukar da ake so har ma za a samu wani hadisin ya zama a sahihi to yanzu ka ce wane ya ci jarabawa shi yai na ɗaya kuma na biyar sai a ce me kake nufi sai ka ce a'a ba na yi magana da rudani ba ne idan an haɗa su dukkan makarantar to shi ne na biyar amma in a ajinsu ne to shi ne na ɗaya kaga yanzu ka fitar da mutane daga rudani don aka ce kai malam ka ce hadisin nan kyakkyawa ne kuma ka ce sahihi bai yiwuwa a ce kyakkyawa kuma sahihi sai dai in kyakkyawa ne kyakkyawa in kuma ingantacce ne ingantacce sai malam ya ce a'a in ka ga na ya haka ko dai ina nufin hadisin yana da hanyoyi biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya ko kuma ina shakka game da mai riwayar hadisin ko matsayin hadisin shi ya tsaya iya shi a ce kyakkyawa ko kuma ya kai a ce sahihi to a ƙarƙashin haka sai zama ma'anarta ita ce hasanun aw sahihun kyakkyawa ne ko kuma ma ingantacce akan shakka kenan in kuwa ka gana ce hasanun sahihin da ma'ana hanya biyu to sai zama a ƙarƙashin haka hasanin wa sahihun kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka babu rudani akan wannan ku karanta littafin mustalawul hadith na shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yana da littafi ingantacce akan ilimin mustalawul hadith ya tsaya ya tattace guri akan ainihin wannan sam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yana da littafi wato mai suna mustalawul hadith na ibn taymiya to ku samu ku karanta littafin nan za ku samu gamsassun bayanai insha Allah ta'ala saboda haka daga yau in da ba ka yi da ka ba ta yi ya'ya za su fita makaranta duk yanzu sai a koya musu kowa ya tashi fita bismillahi tawakkaltu allah la haula wala quwwata illa billah shikenan sai mutum ya fita kamar yadda muka faɗi a can baya wajen addu'a shiga ban ɗaki ba fa wai sai ka zo za fita ƙofar gidan kuma sai ka tsaya da jaka a hannu a lafiya mai gida wai addu'a kake a'a ba haka ake yi ba a'a in ka zo kawai za ka fita ban da ma san kayan abinka kana tun karo daidai kofar gidan kawai sai ka fara bismillah tawakkaltu ala allah kuma wata addu'a ce da za ka duk duniya a jiga za ki rikon fa zai fita a'a ka zo ka ka wuce ba wanda ya sani haka ake so ina fata an gane gashi shine yace al-hismul Khamisa, ashra tsari na goma sha biyar taqulu sabahan wa masa'an safe da yamma ga wannan addu'ar karin rinka ta safe da yamma ba a ce kafa ɗari ba ba a a gwargwadon yadda ta samu kayi da safe gwargwadon yadda ta samu kayi da yamma in kafa ɗaya ce kai da safe ta isar in kafa ɗaya kai da yamma ta isar abin da ake nufi safiya ka samu kayi da yamma ma ka samu kayi wacce ce ita ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ka ji ta kafa daya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa kana yin wannan in kai da safe ta isar in kuma kai kafa biyu kafa uku kafa goma kafa ɗari in kai ta isar amma dai abin da ake ce maka kar ka kayyade kanka cewa sai ƙafa ka gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai kai ga shi a ƙasa ce ya ce muslim al-imam muslim ya rawaito hadisi a cikin juz'i na goma sha bakwai ciki na talatin da biyu sai ce nawawi ka duba sharhin muslim tare da ainihin wato eh, sharhin al-imam nawawi malam muhammad wato malam ainihin wato wahidu Abdulsalami bali ya ce fa hadhihi mufida ya kai mai karatu ya kai mai saurare ya ɗan uwa musulmi ya ‘yar uwa Kundeji waɗannan su ne tsari masu amfani waƙiyatun masu kare mutum da izinin Allah mina sihiri umuman daga sihiri dukkan shi baki ɗaya duk wani nau'in sihiri tsafi bori bokanci cultism sacred society masu kama mutane su ɗauke shi su kai shi gidan juju duk waɗannan addu'o'i duk wani nau'in tsafi sihiri surkulle bokanci duba duk malam ya ce waɗannan irin ainihin addu'o'i da zikirori suna ainihin wato magani suna tsare mutum da izinin Allah wa minan rabbi khususan kuma suna da tsari na musamman game da rabbi shine asirin da za a yi maka ka kasa saduwa da matarka asirin da za a yi wa matarka ta kasa saduwa da kai ko ta rinka jin zafi sanda kuke saduwa ko asirin da za a yi ainihin wato matarka ka aure ta budurwa sai ka ji ta kamar wata tsohuwa ko asirin da za a yi ka ji mace farjinta yana wari kamar wani rubabban naman da ya kwana arba'in duk akwai irin wannan sihiri sai a ji aiwa mace asiri sai daga ango ya zo yana kusantarta yana kusantarta sai ji ɗoyi saram kaga ba angonci duk wannan aikin bokaye kaɗan daga cikin sharrin su to duk irin wannan ainihin wato magunguna waɗannan ainihin wato abubuwa na addu'a wannan irin zikirori duk gaba ɗaya aka ce suna maganin jimillar sihiri to kuma suna da magani na musamman akan irin wannan asiri da ake shiga tsakanin miji da mata amma da sharaɗi idza tubbiqat bi yaqini in aka yi aiki da su da yaƙini da tabbas da sakankan cewa. duk sanda kake zazzaɓi da ka karkato duwawunka likita ya soka maka allura sai ka ji ka samu wani yaƙini to yanzu nan kam sha yanzu magani yanzu ko to ana son yaƙinin da ka samu game da Alƙur'ani da hadisi ya wuce haka ka ɗauka duk abin da aka ce Alƙur'ani ne ko hadisi to kawai wannan yalla yace innahu la haqqun mislama annakum tantiqun yanzu maganan nan da nake yi zai yi in ce ba magana ta bace zai yi magana da ke fitowa bakinka kuma ka ce a'a ba muryarka bace Ɗan abu biyu ko dai ka motsu ko kuma ɗariƙa ta riga ta kwali kanka ɗayan abu biyu ne ke kawo wannan idan mutum mahaukaci ne sai ce maganan nan da yake ba tashi ba ce to kaga kuma mahaukaci ba a hadani da ranshi ko kuma wanda ɗariƙa ta gargaji kanshi shi ne yake da aƙidar hululiya masu aƙidar hululiya su ne suke cewa wannan maganar da kake yi ba kai kake ba Allah ne ya yi istihlali cikinka ya shiga cikinka to wannan aƙidar asalinta ta Christianity ce shi ne Kirista sai in ya zo yana wa'azi fasto yana wa'azi sai ce duk abin da yake faɗi din nan magana Allah ne Allah ne yake magana a bakin shi to sai yan ɗariƙa aka samu masu da hululiya sai suka ɗauko wannan amma mutumin da ke lafiya kalau, ba ɗariƙa ba hauka ba motsuwa zai iya musun cewa magana da ke fita daga bakin shi ba magana shi ba bace sai Allah ya ce to yadda kuka san maganganun da ke fitowa bakin ku maganganun ku ne to haka abin da Allah ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne babu shakka jama'a mun gane wannan da kyau wa sidikin da kuma gaskatawa ka gaskata wannan abu wa ikhlasin da tsarkin niyya kaka ce bari ka rinka yin wannan addu'a don ka bata na rai ko dan ka faranta na rai ko dan ki kai ne zikiri ne ko kuma tunda su wani ba sa son zikiri bari mu yi ko mutum ya mutu ko ya rai mu sai mun yi zikiri Allah la ilaha illallah to ke nan ka zama mushriki a cikin wannan irin aikin naka ba a cikin zikirin ba aikin da kai wajen zikirin shine ne kayi ne don ka bata wa wani rai to anta mushrikun domin zikiri an dan Allah ne kawai in ka ce bari in yi dan batawa wani rai to ka zama mushriki in ka ce bari in yi dan in farantawa wani rai dan ya bani aiki dan ya bani mata dan ya bani kaza ka zama mushriki wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad ba umarci mutane su komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi shi yasa duk ibada tana da sharuɗa manya manya guda biyu sharaɗin farko ka dace da sunna yanzu duk zikirorin nan da aka kawo maka duk addu'o'in nan duk matakan tsarin nan qur'ani da hadisi ake kawo maka to kaji an yi gamdakatar a na farko na biyu shine ya zan kayi don Allah to yi don Allah nan ya fi komai matukar ba kai don Allah ba shi shikenan harkar ta lalace shi yasa zaka ga mutum zai gaje yana zikiri amma yasa yake yi wai yana yi ne domin ya ɓata wa na rai to zikirin nan ko da kai tsaye ya karɓo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mishi amfani kuma shi ɗin na ya zama mushriki domin annabi ya ce in za a yi ayi don Allah sai zan kai kayi ne don ka ba wa na haushi ko kuma kayi ne don a yabe ka ko don a ce kai malami ko don a ce kai zakiru duk wannan shirka ce ainihin wato ta ɓangaren abin da ya shafi uluhiyya ɓangaren ibada yasa duk abin da za ka yi don Allah jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko duk abin da kai ba dan Allah ba dukkan shi sai Allah ya watse shi wa qadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an mansura sai a tattaro ayyukan duk da suka yi kamar za a ba su lada a kiyama sai a watse shi ya bi iska sai a ce su kuma wuta shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihi muslim manzo Allah yace za a kamo malami ranar kiyama mai wa'azi ala gafarta malam me yasa kai wa'azi ya ce dan Allah sai Allah ya ce kazab ƙarya kake ka ganka baka da kunya kai ƙarya a duniya kai ƙarya a gaban Allah baka da kunya kai wa'azi ne dan a ce babban malami ya iya wa'azi ya haddata kaza ya iya kaza ya san kaza ya iya kaza sai Allah ya ce ku yi ta da shi sai a kamo babban soja mai jihadi me yasa kai haka sai ce ai Allah na yi ne saboda ɗaukaka addininka saboda jihadi fi sabilillahi sai Allah ya ce ƙarya kake baka da kunya kai ne dan a ce da kai sadauki ko jarumi ko gwarzo kuma an faɗa ku yi ta da shi sai a je a ɗauko babban mai kuɗi ya taimaka mutane ya musu aure ya musu gida ya biya musu hajji ya kai su asibiti ya musu kaza a ce me yasa kai haka ya ce na yi dan Allah ne Allah ya ce ƙarya kake baka da kunya kayi ne dan a ce kai mai taimakon talakawa ne kana agaza wa jama'a kun yi ta da shi don haka sai ya zo cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki ya ce ana shura shuraka'i an shirki daga cikin duk waɗanda ake bauta musu ana haɗawa da wasu suke haƙuri su karɓa to ni na wadatu ni ba ni so wa shak wane za a bauta mishi za a haɗa da wane to ba laifi ya karɓa ko malam wane za a bauta mai za a haɗa da wane ya karba gunki ne a bauta mishi a bauta da kaza ya karɓa ko to Allah sai ce in dai har za ka haɗa shi da wani to shi ya wadatu baya so gaba ɗaya ya bakka da kai da shirkar taka da wanda kai wa shirkar ranar kiyama ya baka abin da kake yi wa'azi game da shirka mutane ba su jin daɗin shi wa'azi game da tauhidi mutane ba su jin daɗin shi amma yaya aka iya motar ka ce ta haɗari aka je aka same ta ta raga-raga aka kai ta wurin fanalbita zai doke ta da gudumar karfe zai doke ta da gudumar roba zai doke ta da gudumar katako in ka je ka samu yana dukan motar ka sai ka tausaya motar amma ba a dake ta ba za ta gyaru ba za ta gyaru ba haka al'amarin ne yake duk sanda ka faɗa sharta in aka zo yi maka fanalbitin abin ba kyau to amma da za ka haƙura a buge a buge a gyara ka tas sai kaga ta zama ainihin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu ila Allah wa huwa muhsin wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya sallama fuskar shi ga Allah ya zama muhsin ya zama duk abin da yake dan Allah yake wa man yuslim wajhahu akwai wa man ahsana dinan ku karanta alqur'ani ku karanta suratul ali imran wa man ahsana dinan wa alaikum assalam wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa man da'a ila Allah akwai dai wa man ahsana dinan to akwai ta dai ko akwai wa man ahsana dinan dai ko shine akwai wa man ahsana dinan wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah ya aikata aiki na gari ɗaya kenan sannan na biyu ka duba duk aikin da za ka yi na lahira sai ya zan ka nufi lahirar da shi karatun alkur'ani don me ake yi don lahira Zikin don me ake don lahira duk wanda ya wani aikin lahira da wata manufa ta duniya ya zama ɗan wuta mu kiyaye wannan man aradal akhira wa sa'alaha sa'yaha wanda ke nufin lahira kuma ya aiki irin na lahira ɗin wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah da za ka ɗauko aiki lahira ka yi don ka samu kuɗi ka yi don ka samu girma ka yi don ka samu mukami ko a yabe ka ta zama mushirki kuma wuta za ka je kai ba mu'mini ba ya jama'an musulmi duk kai da komo wannan tamu abin da muke nuna mutane shine waɗannan abubuwan da su da makamantansu duk wanda za ka yi ka tabbatar ka yi saboda Allah ne in ba kai saboda Allah ba babu lada a kai shi ya sa malam yahuza zo rubuta littafi akan ƙa'idojin sharuɗan wazifa ta ɗariƙar tijjaniya ya tana ga cikin bid'a makaruhiya a cikin ɗariƙar tijjaniya yi zikirin ɗariƙa wani ya ji yi zikirin ɗariƙa wani ya ya ce makaruhi ne ma duk ɗan ɗariƙa yau da suka jahilci addinin ɗariƙa abin mamaki har lasifika suke sawa amma a nan garin zaria aka rubuta littafin yana lissafa abubuwan da suke makruhai game da cikin ɗariƙa game da wazifa game da ƙa'idojinta sai ce duk sanda fikirin wani ya ji shi ke nan ka aikata makarohi a cikin ɗariƙa to yanzu ba fa wani ya ji ba ba wasu suka ji ba lashi fika gaba ɗaya kasa duk mata kera nan gidan rediyo ka kai aka sa duk ta wuce nan kasar kasa ana yawa ana cewa ga ya yi zikiri shi yasa jahilci ba ƙaramin bala'i ba ne to amma sai a ce bari mu tun da yin izala ba sa so ai sai bi ayi sai ka ji an fara shikenan har al'amarin ya zama gaba ɗaya su kansu sun san cewa ba addini suke ba an ɗau indiya an yi zikiri da ita an ɗau indiya an ainihin la ilaha illallah da ita shehu usmanu a cikin littafin nurul albabi ya ce wanda bi ya ɗauko karatun alƙur'ani ko salon wani zikiri ya ainihin kaɗa mandiri da shi Ya ce wannan tantagaryar arne ne ba ma guje ce duk hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana kan shi da za ka haɗu da shi ba za ka yi mai sallama ba da zai yanka ba ka ci da zai ɗaura aure ba a karɓe da zai wuce limanci ba bin shi da zai mutu ba a yi mai wanka ba a yi mai likkafani ba a kai shi makabartar musulmi ba a yi mai sallah ba a cewa Allah ya ji ƙanshi. ya jama'an musulmi waɗannan bayanai da muka zo muna kuna jin zafi ba kwa jin daɗi na yawa saboda ku yan ɗariƙa ne na yawa iyayen ku yan ɗariƙa ne wallahi gyara ne ake so a yi wanda yake kamar ake za a shiga ɗakin jarabawa ne sai kaga wani yana ta nazari yana ta ƙoƙari ya riƙe one plus one three sai ka ce mishi ba haka ƙa'idan nan take ba one plus one two sai ce a'a one plus one three sai ce yanzu wannan jayayya da kake da shi shin kar baya da shi ne ya faɗi jarabawa ne ko ya ci jarabawa ne ya ci jarabawa to amma in ruɗani ya shiga kwakwalwar shi sai ce shi a ganin shi 1 plus 1 3 ne sai ku yi ta jayayya amma da zai yarda da magana kafa ƙarshe sai zo yana runguma ka cewa ashe bai da masoyi ka maka wallahi haka bayanan nan da muke yanzu duk ɗan ɗariƙa in ya ji ba zai ji daɗin su ba in ubanka ɗan ɗariƙa ne sai ka ce ana zagin ubanka ba zagin shi ake yaushe ake wa'azi ana zagi ba a zagi amma ana faɗin sharrin da ke tare da ɗan ɗariƙa ne sharrin da ke tare da ita ɗariƙa kai ɗin nan ana cewa namu ne zo ita kwa ɗariƙa ba tamu ba ce kai ma ba taka ba ce kuwa tsawo da masu ita ku zo mu yi musulunci gashi alƙur'ani da hadisi to ƙauna ce ta sa da ba a ƙaunar ka sai a bakka ka je ka hallaka sai lokacin da za ka yi nadama ya zo lokacin da bai da amfani to amma yanzu ana faɗa maka ba daɗi misali shine duk sanda ɗanka yake zazzaɓi sukari za ka jiƙa mishi ya sha ko maɗaci maɗaci duk san kake baka jiƙa ɗanka sukari a ce ɗanka yana fama da diabetes sai ka ce a je a samu darbera a jiƙa mishi sai ka ce a kai haba da Allah ga kuɗi bai suga tiya biyu da rabi a jiƙa mishi ya shanye kun gani soyayya ce ta sa kake mishi haka ko amma mugun abu ne amma maɗacin nan da zaka bashi kana danna mishi da dauri da tsari da ɗaci ba daɗi duk sanda mutum yake da gyambo da me ake wanke jamban da siga da lemun tsami ake sawa ana wankewa a wanke lemun tsami a wanke sai ya yi jazir jini ya fita sannan a kawo magani a sa sai da ya zauna lafiya amma sanda ake ba daɗi yana ga kamar ba a san shi wallahi haka da awa take da aƙida shi yasa ana ta ce malama na wa'azin shi baya zagin kowa a'a ba shi ba wannan fannin ya ɗauka ba ba wannan fannin ya ɗauka ba yanzu kamar civil engineer ne in ya shigo cikin mutiyan nan mafi gidajen mutiya zai ce a rushe su mutumin da ya je a ya karatu akan injiniyarin na gine-gine sai zai samu irin gidajenmu na gargajiya din nan wannan gida malafan shi ta karkace haka wannan dan boton shi ya yayi juda. duk cewa zai a rushe su baki da ba haka bane to amma idan injiniya ya shigo wanda yake akan electrical engineering in ya kalli gidajen nan ina ruwan shi da su ba ruwan shi da su ka ga wannan injiniyan ba ruwan shi da gidajenmu ba harkar shi bace wancan ku harkar shi ce to mu mu dauki harkar da'awa ne akan aqida tauhidi sunna bid'a shi yasa ba ko larabci muka zo muna karantawa sai an shiga irin wannan fanni jama'a mun gane wannan da kyau to amma malam wana fa ya ɗauka a'a ya ɗauka zai ainihin gaya maka abin da ya shafi farin alwala farin sallah farin kaza wannan karatu ne dan ana zaka ji babu matsala gaba ɗaya duk da shi ma an tattaga ta taga aka tawo qawaidi wa man lam ya'rifha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila in aka ce kun ga iyaye da kakannin nan da ke sallah tsatsagen kuciya duk ba su da sallah to nan ma sai ka ji an ce to ka ji bayan an ce kuma ba su da sallah shi yasa ka kwantar da hankalinka wallahi tallahi tausaya maka ake yi kamar yadda suke cewa kana tsikin sakhratan yawman liyohiyaha rago ne ya je yana tunkuyin dutse shin sai a rago ka bi tausayin dutse a'a rago ka ji tausayin kanka ka ji tausayin kafanka shi yasa in mun faɗa maka gaskiya ka zage mu ka yi mana sharri ka yi kaza muna nan mu dai mun faɗi gaskiya na farko dai nauyin da ke kanmu ya sauka ya rage in ka bi ka ci moriya mu ma mun ci moriyar ka dan ya zo cikin hadisin bukhari sayyidina ali ya ce, ban Allah ya ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi ka samu da raƙuma dan haka alherin mu ne mu kanmu ka shiryu in kuma ka ɓata fa muna neman Allah ya bamu lada daga cikin taskashi kuma Allah ya sa nauyin da ya tsora mana ya sauka dan haka jama'ar musulmi kun ji Allah ya shirya da mu ya eh, kace mai malam to bari mu ci gaba da karatu insha Allah eh na na na na na a an kaji an samu saɓani wajen fassara hadisai ba hadisan ne da rikici mutanen ne da ci yanzu kamar civil engineer nan da na ce in ya ya ce a rushe gidajen muciya saboda gidaje ne shekaru talatin da suka wuce gidajen tubala gidajen ƙasa za su kashe mutane ba na misali Allah kiyaye idan electrical engineer ya zo shi kuma sai ce a rahoto waɗannan gidaje a mutane mana to sai a ce injiniyoyi biyu sun yi saɓani a'a a musulunci ba injiniyoyi biyu ne suka yi ɗaya injiniya ne ya magana akan fannin shi ɗaya kuma karambani ne. ɗaya sai ya bari sai in wani inji wanda ya shafi harkar lantarki ya rikice to sai ya jawabi ma'ana wanda ya kware kan hadisi in ya zo ya fassara to shi kenan wani da bai kware kan hadisin nan in ya zo ba a karɓan fassarar shi domin ba harkar shi ba ce. jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu malam yace namuzajin amaliyin namuzajin amaliyin lifakkin rabbi namuzajin amaliyun lifakkin rabbi malam ya ce ga misali a aikace game da yadda malam ya biya lalata wani asiri da aka yi domin ainihin wato wani ya kasa ainihin sawa da matar shi ne zai kawo maka wannan a misalce malam ya ce alhalatu kafiratun wannan maziji muta'addidatun halayen da malam ya biye maganin sihiri da dama irin wannan mako da malam yau jama'a suna da yawa sannan misalan kuma ba su da iyaka ba su kirguwa an gane suna da adadi da yawa walakin ni sa'aktafi bi namuzajin wahidin malai sai zan takaito akan misali daya khashiyat at-tatwil saboda tsoron ka in tsawaita ta'ani shabbun bi akhihi alladhi tazawwaja منذ usbu'in yace wani saurayi ya zo gurina sai ya zo min da ɗan uwan shi wanda tsawon ainihin makonni wato masu yawa da suka wuce ɗan uwan na ya aure wato wani saurayi ne ya zo da ɗan uwan shi ala gafata malam gashi dan uwana ne yayi aure makonni da dama da suka wuce walakinnahu lam yastati an ya'ti ahlahu sai dai kuma ya kasa saduwa da iyalin nashi ya kasa kusanta amaryar shi wa zahaba ila al-arrafina ya je wurin yan duba yan tsubbu wa dajjalina da yan damfara eh addajjalina maƙaryata yan damfara wato akwai bambanci tsakanin arraf da dajjal shi arraf shi akwai alamar bokancin tare da shi zai zana kaza ya kaɗa kai ya jaɗa kai ya kawo kaza ya kawo kaza shi ko dajjal a nan abin da ake nufi wanda dama gaba ɗaya ma bai san komai ma da haka ba fatara ce ce mishi ya kai sai je kudin ne zai ce aje a ce shi malami ne akwai irin su a cikin al'umma arraf shi ya je ya ɗan koyi abubuwan sai zai yana cuta ta hanyar bokancin shi ko dajjal a nan wanda yake gaba ɗaya kamar yadda yanzu kuke gani kawai in mutum fatara ta mishi yawa jali ya karye mishi sai ce ai kakana shine babban magori a ƙauyenmu sai zai ta tsunko ganyayyakin daji ya zo yana maganin gargajiya to haka irin waɗannan dajjalai sai shi wannan mutum ya je ya ce ga amarya amma kan saduwa da ita walakin duna jadwa sai dai kuma amsa ba su iya amsa mishi ba ba ta biya mai bukata ba jadwa bukata ba su biya mishi bukatar shi ba falamma alimtu innahu zahaba ilayhi wahidu bali yace yayin da na san cewa wannan saurayi an sai da ya fara zuwa wurin bokaye sannan ya zo wurina falabtu minhu an ya tuba taubatan sadiqa sai na neme shi da cewa ya tuba ta gaskiya domin ya aikata mummunan laifi to menene sharuɗan tuba ka karanta ainihin littafin ya salihi na kitabu tauba ka karanta littafin al-akhbari fiqhun malikiyya mai ahalar ya ce wa shurutu taubati an nadamu alama fata wani niyatu Allah ya uda ila zambin shi ma baqiya alaihi min umrihi na daga cikin sharuɗan tuba ba su kenan ba mai ahalar ya kawo waɗanda ya sani ne kawai na daga cikin sharuɗan tuba nadama ga abin da ya gabata yanzu ka je wurin boka to kai nadama ka saduda ka yadda cewa ka aikata laifi sannan ka ƙudurta niyyar cewa ba ma zuwa wurin boka ba duk wani abu da Allah da manzon shi suka hana ma ba za ka sake yi ba to a nan ne sai al-Imam nawawi a cikin Riyadu Salihin kitabu Tauba sai ya ce ina hukuncin da a ce mutum zai tashi tuban nan sai tuba ga wasu ɓangarorin laifin shi amma ya ki tuba daga sauran yanzu dai ka je wurin boka eh to ba wai laifin zuwa wurin boka kawai zaka tuba ba dama mun san ka kai kana da shegiyar ƙarya kana da kaza kana da kaza to duk za ka haɗa yau ka tuba gaba ɗaya. sai ce to ala gafarta malam laifin dai zuwa wurin bokan nan dai bari in tuba don kuma dai to muna nan dai Allah sai ya shirya da mu to sai mai ahalari din nan sai dawo sai ce to kaga wannan alama ce ta cewa wulakantacce ne shi ya taɗi to amma a irin wannan halin ko zai yiwu a karɓi tuban nashi game da laifi guda banda sauran al'imamin nawawi ya ce eh tunda fuskan nau'i nau'i ne ƙarya zuwa wurin boka cin riba sai ya zo ya ce ya tuba daga ƙarya shin ko zai yiwu a karɓi wannan tuban nashi sauran laifukan kuma ana nan ana jiran ya tuba aka ce eh wannan matsala ce a cikin ilimin usulul fiqh fa wadda ta karfaso ta zo malaman fiqh ita ce shin mai laifi ko mai bid'a yana iya tuba a karɓa? mai bid'a in ya tuba daga wannan bid'a tashi za a karɓa? matuƙar aka gane ya tuba amma in yana bid'a ya aikata wani laifi sai ya tuba daga wannan laifin to ba za a karɓi tuban shi da ya na wancan laifin ba har sai ya bar ita bid'a wannan hadisi karare zo akan haka a cikin sunan Tirmidhi da Mu'jam Tabarani misali a ce kana bid'a aka ce ka bai sai ka ƙi, sai ka je yau sai kuma ka tafi wurin boka sai ka zo ka ce to ka tuba daga zuwa wurin boka ya ce to ai dama akwai wata jikakkiya tsakaninka da Allah kai dama dan bid'a ne sai ce to bari dai ka tuba daga wancan zuwa wurin boka sai aka ce to ba za a karbi tubanka game da zuwa wurin boka ba har sai ka bar bid'a to amma sauran sabon Allah to ba haka bane ka je wurin boka kuma ka yi wata ƙarya sai ka ce to za ka tuba game da laifinka na zuwa wurin boka amma ƙaryarka ba za ka tuba ba tukuna sai ka ce to waccan za a karɓa shi kenan ana jiran ka akan wannan dan haka ku bambanta sharrin bid'a da sharrin sauran saɓon Allah ba dan komai ba saboda shi mai bid'a gani yake fa abin da yake ma alheri ne kamar malami ne ya zo ya ce one plus one sai ka ce four sai ce ka yi kuskure sai ka ce ah, <laughs> malami din ni one plus one malam four ka ce kuskure a malam ka dai koma makaranta to yanzu ka ga kai ba yadda malam zai sassauta maka dole ya soke jarabawa ka gaba da gaba ɗaya wannan jarabawa ta semester ko ta sam in dole a soke ta ma don kai yanzu ba ma wan iwa ma kai kayi mugun abu ne amma ma kana cewa malamin ka ma ya koma makaranta to misalin mai bid'a kenan yayin da yake kirkirar bid'a ya kirkiro bid'a amma har yake Allah ma ya bashi lada don haka suyuti da ya zo cikin littafin alfiyatul hadis yana lissafo jiran giyar masu ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa sharruhum sufiyatun qad waba'u muhtasibin al-ajra fima yadda'u yace mafi sharri daga cikin makaryata kakaf yace su ne sufaye yan dariƙa yace saboda su in suka ƙaryar suka danganta ga Allah fata ma suke ma Allah ya ba su lada su ba ma suna zargin kansu bane ma'ana kamar da tijjani yake wanda ya salati fati din nan bai ga ainihin wato eh, zai samu eh, eh, menene ya salati fati kafa daya zai samu daraja daidai da ko fiye da wanda ya sauke alqur'ani dubu shida ma'ana wannan magana ba ma yana ga yayi kuskure bane a'a ita kanta magana ma da ya faɗa jira yake Allah ya bashi lada to kaga wannan ta'addancin ya fi wanda ya je sha giya domin wanda ya sha giya inda za ka gane cewa shi kanshi ya yarda laifi yake kuma ba jira yake a bashi lada sanda ya aje kwalbar giyan nan zai sha in ya hangi malamin shi ko ya hangi zurkin shi kwantawa zai karkashin teburin giyar me yasa dan ya yarda laifi ne ashe baya jiran ya gama yi a bashi lada don annabi ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali alaihin nas to amma wanda yake bid'a fa da zaran ya ga an gan shi ma sai ga ya ƙara zagewa yana ga to shi kuma ai ne a sahun farko ma ula'ika ahlul to kun ga matsala kenan Allah ya kiyaye don haka dai malam ya nemi wannan da ya tuba to kun ga masu yin ruqya yanzu galibi sai sun yi irin wannan dan galibi sai an je wurin boka sai an je wurin yan duba sannan sai kuma a ce an je wani malami shi ma yana kaza to a tawo in aka zo to lallai ne sai ka sa sun tuba sun tuba daga wannan laifi in akwai wasu kayan bokanci an ba ta farin zani ne an ba ta bakin zani sakakke ne an ba ta wani koko an ba ta tukunya mai danko ta ce kattarin kasar la'asar sai a ce duk baki ɗaya hajiya sai kin tuba kafirki kike yi to ala gafata malam ya zan tuba eh to tun da ke musulma ce ai ba lallai bane ma sai kin jaddada kalmar shahada ga ingantacciyar magana ke kin san abin da kike ki kudurce wa ki cewa kin tuba daga wannan abu kuma kin yadda abin nan mummunan laifi ne kafirci ne ba ki sake komawa kuma mun gane wannan da kyau to al-Imam nawawi ya sake kawo wani sharadin na tuba cewa in laifin nan da ya zama cin mutuncin wani ne kai kai mai kazafi ko ka ci mutuncin shi ta hanyar matar shi ko ka yi gulma da shi ya ce to wannan kuma fa Allah ba zai sarayar ba zai yafa wannan haƙƙin ba har sai ka nemi wannan mutumin kuma cewa ya yafe maka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko yake to sai dai na nemi wannan yaro wannan saurayi cewa ya tuba domin zuwa wurin boka ya kafirce ne wa an yukazziba haula dajjalina kuma na ce mishi lallai ya karyata waɗannan dajjalai waɗannan makaryata yan damfara da kai ya sassa imanihu domin imanin shi ya inganta wayan fa'a masu ilaji kuma maganin da za a yi mai ya amfanar da shi domin in yana ganin cewa bokayen nan su ma wasu gaminu ne su ma wasu musulmi ne babu yadda zai zama ne to magani ba zai yi ba kenan Allah maɗaukacin sarki ya shigar da mu zama musulmi lokaci ya kure sai gobe